Firistoci Sura goma sha ɗaya. Abinci mai tsabta da mara tsabta Ubangiji ya ce wa Musa da Haruna, Ka ce wa Isra'ilawa, Cikin dabbobin da suke a doron ƙasa, waɗannan ne za ku ci, za ku iya cin dabbobin da suke da rababben kofato, waɗanda suke kuma tuƙa, akwai waɗanda suke tuƙa ko kuwa suna da rababben kofato kawai. duk da haka ba za ku ci su ba, waɗannan kuwa su ne, raƙumi, ko da yake yana tuƙa, amma ba shi da rababben kofato, saboda haka cin namansa haram ne gare ku, rema, ko da yake tana tuƙa, duk da haka ba ta da rababben kofato, saboda haka namanta haram ne gare ku, zomo, ko da yake yana tuƙa. duk da haka ba shi da rababben kofato, saboda haka namansa haram ne gare ku, alade, ko da yake yana da rababben kofato, amma ba ya tuƙa, saboda haka namansa haram ne gare ku, ba za ku ci namansu ba, ko ku taɓa gawawwakinsu, gama haram ne gare ku, cikin dukan halittu masu rai da suke a cikin ruwan tekuna. da rafuffuka, za ku iya cin kowanne da yake da ƙege da kamɓori, amma kowace halittar da take cikin tekuna da koguna da ba ta da ƙege da kamɓori, ko cikin dukan abubuwa masu rai a ruwa, ko kuma sauran halittu a cikin ruwa, za ku ɗauka su marasa tsarki ne gare ku, da yake Abubuwan ƙyama ne a gare ku, ba za ku ci namansu ba, kuma dole ku yi ƙyamar gawawwakinsu, duk abin da yake a ruwa amma ba shi da ƙege ko kamɓori, za ku yi ƙyamarsa, waɗannan su ne tsuntsayen da za ku yi ƙyamarsu, ba za ku ci su ba domin sun zama abin ƙyama, tsuntsayen kuwa su ne, gaggafa. ungulu, baƙin ungulu, shirwa da duk wani irin baƙin shirwa, kowane irin hankaka, mujiya mai ƙaho, jimina, shaho da kowane irin shaho, ƙaramin ƙururu, babba da jaka, zalɓe, kazar ruwa, kwasa-kwasa da ungulu, shamuwa, kowane irin jinjimi, katutu. da kuma jemage, dukan ƙwarin da suke da fikafikai masu tafiya da ƙafafu huɗu abin ƙyama ne gare ku, sai dai akwai ƙwarin da suke da fikafikai masu tafiya da ƙafafu huɗu da za ku iya ci, waɗanda suke da cinyoyin da suke sa su iya tsalle, za ku iya cin kowanne irin fara. gyare, ƙwanso da danginsu, amma sauran ƙananan ƙwari duka masu fikafikai suna kuma jan ciki abin ƙyama ne a gare ku, duk wanda ya taɓa mushen waɗannan dabbobi zai ƙazantu har fāɗuwar rana, duk wanda ya ɗauki ɗaya daga cikin gawawwakinsu dole ya wanke rigunansa. zai kuma ƙazantu har zuwa yamma, kowace dabbar da ba ta da rababben kofato, ko ba ta tuƙa, haram ce gare ku, duk wanda ya taɓa gawarsu zai ƙazantu, duk abin da yake tafiya a kan daginsa cikin dabbobin da suke da ƙafa huɗu, haram ne a gare ku, duk wanda ya taɓa mushensu zai ƙazantu har zuwa yamma, duk wanda ya ɗauki gawawwakinsu dole ya wanke rigunansa, zai kuma ƙazantu har yamma, waɗannan dabbobi za su zama marasa tsabta a gare ku, waɗannan ƙananan dabbobi da suke rarrafe a ƙasa haram ne a gare ku, wato, murɗiya, da ɓera, da gafiya. da irinsa, da tsaka, da hawainiya, da ƙadangare, da guza, da damo, dukan waɗanda suke rarrafe za su zama marasa tsarki gare ku, duk wanda ya taɓa su sa'ad da suka mutu zai zama ƙazantacce har zuwa yamma, duk abin da mushensu ya fāɗa a kai zai ƙazantu, ko a kan itace ne. ko a bisa tufafi, ko a fata, ko a buhu, ko cikin kowane irin abu da ake amfani da shi, to, tilas a sa shi cikin ruwa, zai zama ƙazantacce har zuwa yamma, sa'an nan zai tsarkaka, in waninsu ya fāɗi a cikin tukunyar laka, ko me da yake a tukunyar zai ƙazantu, kuma dole a fashe tukunyar. Duk abincin da aka yarda a ci, wanda ya taɓa ruwa daga irin tukunyan nan, zai zama marar tsabta, kuma duk ruwan da za a sha daga irin tukunyan nan, ƙazantacce ne, kowane irin abu da mushensu ya fāɗa a kai, ya ƙazantu ke nan, ko a kan murhu, ko a tukunyar dahuwa. dole a farfashe su, su haramtattu ne kuma dole ku ɗauke su haramtattu, maɓuɓɓuga ko tafki na tarin ruwa zai ci gaba da zama mai tsabta, amma duk wanda ya taɓa ɗaya daga cikin waɗannan gawawwakin ya haramtu, in gawa ta fāɗi a irin da za a shuka. Irin zai ci gaba da zama mai tsabta, amma in an sa ruwa a irin, sai kuma gawar ta fāɗi a kai, to, irin ya zama haram gare ku, in dabbar aka yarda a ci ta mutu, duk wanda ya taɓa gawarta zai ƙazantu har yamma, duk wanda ya ci wani sashi na gawar dole ya wanke rigunansa. kuma zai ƙazantu har yamma, duk wanda ya ɗauki gawar dole ya wanke rigunansa, zai kuwa ƙazantu har yamma, duk dabba mai rarrafe a ƙasa abin ƙyama ne, ba kuwa za a ci shi ba, ba za ku ci wani halittar da take rarrafe a ƙasa, ko tana jan ciki, ko tana tafiya a kan ƙafafu huɗu ko a kan ƙafafu da yawa ba, abin ƙyama ne, kada ku ƙazantar da kanku ta wurin wani daga waɗannan halittu, kada ku ƙazantar da kanku ta dalilinsu, ko a mai da ku haramtattu ta wurinsu, ni ne Ubangiji Allahnku, ku tsarkake kanku, ku kuma zama da tsarki, domin ni mai tsarki ne, kada ku ƙazantar da kanku. ta wurin wani halittar da take rarrafe a ƙasa, Ni ne Ubangiji wanda ya fitar da ku daga Masar don in zama Allahnku, saboda haka ku zama da tsarki, domin ni mai tsarki ne, waɗannan ne ƙa'idodi game da dabbobi, tsuntsaye, da kowane abu mai rai da yake motsi a cikin ruwa, da kowace halitta mai rarrafe a ƙasa. dole ku bambanta tsakanin haramtacce da halattacce, tsakanin halittu masu ran da za a iya ci da waɗanda ba za a iya ci ba.